بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة النبي أنسو كرد إتامك أماكا دقمان فوبين سورر bayanin dalilan da suke tabbatar da ikon Allah akan tayar da mutane bayan mutuwa da tsoratarwa da mummunan ƙarshe. Tafsiri Amma ya tasa'alun Wani abu ne waɗannan mushrikai suke tambaya a kansa bayan Allah ya aiko musu da manzansa. Anin naba'il azim sashin su yana tambayar sashi akan labari mai girma shine wannan alkur'ani da aka saukar ga manzansu wanda ya kunshi labarin tashi bayan mutuwa allazi hum fihi mukhtalifun wannan shine alkur'anin da suka yi saɓani tsakaninsu wajen kamanta masu sukar shi shin tsafi ne ko kuwa waƙe ne ko bokanci ne ko tatsuniyoyin mutanen da ne kalla sayalamun lamarin ba kamar yadda suke riyawa ba ne da sannu waɗannan masu ƙaryatawa da alƙur'ani za su san mummunan ƙarshen ƙaryatawarsu. ثم كلا sannan da sannu hakan zai tabbata a gare su. Alam na ja'alil arda mihada Shin ba mu sanya ƙasa ta zama a bar shimfiɗawa a gare su ba ta yadda za su iya rayuwa a bayanta. Wal jibala autada kuma muka sanya duwatsu a kanta suka zama kamar turaku ne da suke hana ta girgiza. Wa azwaja kuma muka halicce ku ya ko mutane iri daban-daban a cikinku akwai maza da mata. Wa ja'alna su subata kuma muka sanya barcinku ya zama yankewa ne daga ayyukan ku domin ku huta. Wa ja'alna libasa kuma muka sanya dare ya zama mai suturce ku da duhunsa kamar tufafin da kuke suturce al'aurar ku da shi. na النهار معاشا kuma muka sanya yini ya zama wani fili ne da ake neman arziki a cikinsa. وبنينا فوقكم سبعا شدادا kuma muka gina sammai guda bakwai a sama da ku masu ƙwari waɗanda suke da kyan gani. Waja'alna sirajan wahaja kuma muka mayar da rana ta zama kamar fitila mai tsananin haskawa da kamawa. minal من المعصرات ماء ثجاجا kuma muka saukar da ruwa mai yawan zuba daga girgijen da lokacin zubar da ruwan sai ya yi لنخرج به حبا ونباتا دم فتر قوايا كلا كلا دكلا كلر تلعي وجنات ألفافا kuma mai fitar da lambuna masu bishiyoyi lublub saboda yadda reshen su yake shiga juna yayin da Allah ya ambaci waɗannan ni'imomi da suke nuna ikonsa sai ya biyo da maganar tashin alkiyama domin wanda yake da ikon halittar waɗannan ni'imomi to mai iko ne akan tayar da matattu da ya musu hisabi sai ya ce inna يوم الفصل kana ميقاتا hakika ranar rarrabewa tsakanin halittu lokaci ne ƙayyadajje iyakantacce ba zai saba ba. يوم ينفخ في suri fata'tuna afwaja. ranar da mala'ika zai yi busa ta biyu a cikin ƙaho sai ku mutane ku zo tawaga-tawaga. Wa futihati sama fa kanat kuma aka buɗe sama ta zama tana da ƙofofi da hudoji kamar ƙofofin da aka buɗe. وسيرت jibalu fakanat saraba. kuma aka sanya duwatsu suna tafiya har suka zama kamar tokar da aka sheƙe suka zama kamar kawalweniya. Inna jahannama kanat mirsada Hakika wutar jahannama ta kasance mai jira da yin dako. للطاغين مآبا ga azzalumai kuma makoma ce da za su koma zuwa gare ta. Labithina fiha ahqaba Za su zauna a cikinta lokuta da zamunna masu yawa waɗanda ba su da iyaka. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا kuma ba za su ɗanɗani iska mai sanyi ba a cikinta wadda za ta sanyaya musu zafin wutar da suke ciki kuma ba za su ɗanɗani wani abin sha da za su ji daɗi da shi ba. Illa hamiman wa ba sa ɗanɗanar komai a cikinta sai wani ruwa mai tsananin zafi da abin da yake kwaranyowa daga ruwan ƙurjin 'yan wuta. Jaza'an wifaqa wannan sakamako ne wanda ya dace da abin da suka kasance a kai na kafirci da sabo innahum kanu la yarjuna hisaba hakika su sun kasance a duniya ba sa jin tsoron hisabin Allah a gare su a lahira domin ba su yi imani da tashi bayan mutuwa ba don da a ce suna jin tsoron tashi bayan mutuwa da sun yi imani da Allah kuma da sun aikata ayyuka na gari وكذبوا بآياتنا كذابا kuma sun ƙaryata ayoyinmu waɗanda aka saukar wa manzanninmu dukkan ƙaryatawa. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba kuma komai na ayyukansu mun lissafe shi kuma mun ƙididdige shi kuma a rubuce ke a takardun ayyukansu. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا كوما سدقاوا ku ɗanɗana wannan azabar da wamammiya ba za mu ƙara maku komai ba sai azaba a kan azabar da kuke ciki. Inna lil muttaqina mafaza Hakika masu jin tsoron Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da nisantar haninsa sun rabauta da wurin da za su samu abin da suke nema wato aljanna. hada wa a'naba Gonaki da inabi kala-kala. Wa atraba Da ‘yan mata sa'annin juna. Wa ka'san haƙo. Ga kofunan giya a cike da ita. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا kuma ba sa jin wata magana ta banza a cikin gidan aljanna ba sa jin ƙarya kuma sashen su baya yi wa sashi ƙarya jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba duk wannan abubuwa suna daga cikin abin da Allah ya ba su kyauta da baiwa isasshiya. رب السماوات wa وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Ubangijin samai da ƙasai kuma Ubangijin abin da yake tsakaninsu kuma mai jin bayi a duniya da lahira duk waɗanda suke cikin sama da ƙasa ba su da damar su tambaye shi sai idan ya ba su izini. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا a ranar da mala'ika Jibrilu da sauran mala'iku za su tsaya sahu-sahu kuma ba za su yi maganar ceton wani ba sai wanda Allah mai rahama ya ba da izini a cece shi kuma ya faɗi magana ta daidai kamar kalmar shahada. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا wannan rana da aka siffanta muku ita ce ranar da babu makawa sai ta zo to duk mai son ya kubuta daga azabar Allah to ya kama hanyar da za ta kubutar da shi ɗin ta hanyar ayyuka na gari waɗanda za su janyo masa yardar ubangijinsa inna انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ya ko mutane hakika mun tsoratar da ku azaba ta kurkusa da za ta faru a ranar da mutum zai kalli abin da ya gabatar na ayyuka a duniya kuma kafiri zai yi burin kubuta daga azaba ya ce ina ma dai na zama ƙasa kamar sauran dabbobi lokacin da za a ce musu duk ku zama turbaya